أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وانا زي shi zai سبعين دا خدو بيع bayan a'udhu من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم الجملة الثانية جملة تبيو والقول المهيط بأصول هذه الجملة واتو مي فتايا كومي haɗewa ko mai gamewa da ƙa'idoji ko tushe na wannan jumla wannan ƙa'idoji ko wannan bayani zai tattara har wa yau a cikin gidaje ko azuzuwa guda bakwai aji na farko fi hukm dangane da hukuncin ganima to ita ganima ana iya kiranta alkhumus kuma ana kiran cewa abinda shugaba zai iba a cikin ganima ya ware don ya ba wasu mutane ƙari akan abinda za a ba su a ganima ana iya kiransa alkhumus ana cewa ganima alkhumus saboda aka raba ta gida biyar ko makamancin haka na'am wato fasali na biyu fi hukumin arba wato dangane da wato kaso hudu na cikin biyar ɗin can su mai hukuncinsu ma'ana falillahi khumusahu ko to wannan to kaga fa inna lillahi hu wannan humus din na Allah in an ware nasa to arba'atu akhmas hudun nawayi hukuncin waye na fasali na uku dangane da hukuncin ganimar da aka samu ba a yaƙi ba ku ji ko wannan humus ganima humus ya zama cewa abinda shugaba ke iba ya ajiye don kyaukita wasu daga cikin mayaka shi baya daga cikin ganima an gane ko na'am al'amfal ganimar da aka same ta ko la ku ci hanci ba ba fasali na hudu fi hukumi ma wujida min amwalil muslimina dangane da abin da aka samu ne daga dukiyar musulmi a wajen kafin misali kun je kun yaki an gani sai ka kamo ganima a ganima da ku samu sai aka ce ai wannan dukiyar wani ce da suka kwata kafirin nan suka kwace masa to yanzu an yaki an dawo to wannan da wannan daga cikin ganima ko kuma za a ɗauka a bar shi a barsa hmm. fasali na biyar wato dangane da hukuncin ƙasa hmm. fasali na biyar wato kaga alfai'u shi ma ganima a gani da ana cewa alfai'u shi ma yana iya zama wa ƙari an gani to nan sai zama cewa in an ambaci fai'u to sai koma can ma'ana alhumus na farko sai zama humus kuma yana nufin ganye da ita amma duk za mu ji a babukan fasali na bakwai dangane da wato hukuncin tara ko jiziya da dukiya wanda ake karɓa daga hannun kafarai amma ta hanyar sulhu an gane a koɗanda ai kun fi ƙarfin su ne kun da ke su shi ne hatta yi utsul jizya ta hanyar yin wahum sagirun wato kaga wanda suke baku wahum sagirun kaga akwai fagar a kansu ya fi kama da sai da kuka kace-kace da su ta gane ruwa ba su an kwando ba ne an gane ko akwai wanda kuma an tsari sulhu sulhu kai to bayan sun yi kunyi sulhu za su ba ku gani wa kokowa fasali na farko dangane da hukuncin raba ganima musulmi sun haɗu ka cokan ala ganimata akan cewa ita ganima wacce ake karɓa ta ƙarfi min kaga kenan ba amfal bace ce an gane ko a kasaran ta hanyar karfi da kwanji an gane ko wace ake karɓa daga wajen kiristoci su ne ru ba ƙasa ba a'a ba na kwace ba ƙaharan ake nufi na min aidin rumi wace ake karɓa daga hannun kiristoci ai mun yi magana cewa wato kiristoci su ne za a karɓa ahalin kitabi ne su ake mai ake karɓar jiziya a hannunsu hmm. amma ifa alubihim mai muka faɗa kan wancan majus majus ya muka faɗa akan ku aikata musu abinda ku kuke wa ahalin kitabi na'am kaga sunnu bihim sunnata ahalin kitabi ifa alubihim fi'ilata ahlul kitab na'am ma adal aradina ba kasa ba a kaya da kwata a hannunsu na'am anna khumusaha lil imani yace Annaku khumusaha na'am ɗaya bisa biyar ɗin kuna ji ta shugaba ce wato kaso huɗu cikin biyar ɗin can kuma lillazina gani muha li ta'ala a'a ina kai ka dinga yi lillazina gani muha ga waɗanda suka je suka yi yaƙin ne suka samu wannan ganima kaga ɗaya a bawa shugaba hudu kuma na mayaka amma ku kalli wannan ra'ayi ne na farko kun ji ko 1 over 5 wato ma'auni ne da yake ma'auni wazin tadakhul a sarfanci rubu thuluth khumus sumun ushur an gani wato wazinu tadakhul kenan ma'auni da ke shiga cikin wani kalmar da take shiga cikin wani fasulus ya rasulullah qala as-sulus was-sulus kathir aw kabir inji sa'ad hadisi sa'ad bin abi waqas na'am ya qawli ta'ala to da fadin sama da sarki wa'alamu annama ganimtum min shay'in hmm. ku sani cewa duk wani abu da kuka samu na ganima min shay'in duk yawansa duk kankantarsa anna lillahi khumsahu to ɗaya bisa biyar ɗin na Allah ne da manzansa kaga to ayyuka kuma baya nan hmm. Allah da manzo ba kaga yanzu zaka ce to shi Allah ina za a miƙa nasa annabi ya wakilci shi wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah rama kaga annabi yana wakilta Allah to zai dan babu annabi wato shugaba ya wakilci annabi man ata'a amiri faqad ata'a hadisin sai wanda ya bi shugabana da na aika ni ya bi na'am sun yi saɓani dai har wayo dangane da al alkhumusi ɗaya bisa biyar kaga hagocin ra'ayi ɗaya aka faɗa ɗaya bisa biyar na shugaba ragowa a raba mayaka to sun yi saɓani a kan wato mazahabobi guda nawa a kan mazahabobi guda hudu wannan kayasin da mastaf ne ba na sanannu ta farko wato ɗaya bisa biyar ko ka ce ita ganima ka cokan za a raba ta gida biyar kamar yadda aya ta zo shi ne abinda imamu shafi'i ya faɗa wato magana ta biyu a raba ta gida hudu kuna ji hmm. gida hudu wannan na biyar ɗin babu shi a gane? to faɗinsa da ya ce fa'anna khumusahu ɗaya bisa biyar ɗin na Allah ne huwa iftitahu kalami wannan buɗe zance ne ba wai a raba gida biyar ake nufi ba mhm. kaga kenan wa anna lillahi khumusahu a ba Allah ɗaya bisa ai ba za a ba Allah ba mhm. to haka hudu kenan ake nufi a raba ga masu wannan ra'ayi wato zance na uku annahu yuqassamu al-yawma thalathata aqsam a ai uku ma za a raba kawai hmm. wa anna sahman nabi domin rabon annabi da zin ƙurba wato ya saraya da fatin annabi sallallahu alaihi wasallam an gani babu na Allah babu na manzansa babu ahlul ko sai a raba gida uku an gane to walƙaunin rabi ce na hudu annal khumusa shi wato ganima iman manzilatil fai'i kamar to kaga nan kamar misalin ganimar da aka same ta ce ba a fada ba to nake gaya muku ne fadan farko da nai cewa alfai'u ko alkhumus ne a ware wani abu kafin a zo rabo shugaba yana da dama kuma ba wata kamar uku mun karanta a muwatsa sai a iba shugaba zai ce a cikin wannan dukiyar a ɗauki naira dubu ɗari misali a ajiye ta a gefe can dubu ɗari tara nan sai a raba idan a raba wannan shugaba yana da ra'ayinsa a kan dubu ɗari nan in ya ga dama ya ce kuɗu ɗure ta a gida in ya ga dama ya ce kaiwa ne ɗauki ashirin ka ƙara kai ma ka kai ma ku biyar a gane wannan kenan kaga za iya bawa mawadaci da kuma mabukaci shi ne ra'ayin malik kaga shi ne ra'ayinsa da kuma mafi yawancin wato alfukaha yana mm. nufin na mazabin malikiya waɗanda suka ce ai za a raba gida hudu ne ko a raba biyar to su sun yi saɓani hmm. akan cewa miya za a yi daga san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kaga da kuma wato kaso na danginsa bayan ya koma ga Allah don an ce walillahi wa anna lillahi khumsahu ko ɗaya kenan wali rasul biyu wali zul qurba to sai har ce mai wali yatama wali masakin su kuma za a ba su kaso hudu kenan ɗayan su ne na mawaka na mayaka to sai suke sabani ya za a yi daga san annabi da na ahlul baiti na wani sai suka ce a na annabi sallam tun da yanzu baya na da na ahalinsa sai a dawo da shi akan ragowar kasakashen an gane ina na masakin ina na yatama an gane da kuma na waɗanda suke mayaka da suka je sai a dawo musu da na sallar da na ahalinsa a raba waɗanda ake ba su wato kaso a cikin waccan ganima kaga masu ganima ɗin kenan su ne lahumul khumus ayi al ganima na'am وقال قوم وسنشي بل يرد على باقي الجيش اه su wanda suka ce ba wai ragowar ashabul khums da aba ba kawai akan ragowar mayaka ragowar waɗanda suke cikin wato rindina ta mayaka وقال hmm. قوم suka ce kuma bal sahamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh bari dai kai ka san manzon Allah sallam lil imani na shugaba ne wato ka san kuma danginsa wato dangin liman an gane yana da kyau domin su sun yi haƙuri da hada suka sallama muku ɗansu ya sai da ran sai dinga abubuwa kuma ya kamata ya kamata kwarai da gaske na'am ci gaba wasu ka ce ka san wani abu da babu gane ba idan kana lafiyayye to kai na jama'a ne in ba ka da lafiya kuma na 'yan uwanka ne idan kana cikin walwala da walkajami ai malamin mu ne ai namu ne amma ba ka da lafiya sai dai a gaban babanka ko wanka ko kaninka ko matarka a kusa da kai ko ka sau da rashin kirki mala idan yanzu ta cakuɓe ba su yan uwanka tana samun ka wani abu yana samun ka ba magana ko suna suna ko ba sa suna kawai dan uwan mu cuta ta same shi shi ko wani ƙarshen ta kana kan gado zai ci akan kallah jiki ya farke shi da koma darasi na wasu ka ce bali ja'alani fi silahi a'a na annabi sallam da danginsa a sanya shi wajen sayan makamai da kayan shiri ba mm. ga kenan idda shi ne daidai ba idda ba kina wancan littafin kuskure ake wajen faɗa iddatu sabirin littafin ibn qayyim wanda ce iddatu sabirin idda na alƙawarin da Allah ya yi wa masu haƙuri iddatu sabirin ba idda ba wa iddu lahum mastata'tum min quwwa min adda ya'uddu iddatan wannan kila a adda yu'iddu shine fiki ya kyau واختلفوا في القرابة sun yi sabani dangane da dangi wato dangin annabi sallam suwaye wai an ce suwaye kawai ne zai ce mala bani na kakana to shi'awa daga ina ya zo wasu ka ce ana nufi wasu ka ce a banu hashim ne kawai ake nufi wasu tafani min bani hashim hadisan abu raira na wasu ka ce banu abdul muttalib na da banu hashim kuma wa banu abbas haka tsari akan wannan sabon sabaninsu wannan fi halin kumusu ta ai kasan wanda ya hada jibi da annabi salam da namiji shi ake nufi ba wanda ya hada jibi da shi ta fuskar da mace ba domin idan aka ce dan wani an gane ko wani na ga cewa ta fuskar ubuwa ne ake haduwa an gane ko kaluna abudu ilaha ka sai mai wa ilaha bai sai ce mai ibrahim wa isma'il وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون kada kaga sai Allah ya nuna cewa ɓangaren ubuwa an nasab al'ubawiyya ita ce nasaba za mu bauta wa Allahnka Allahn kuma iyayenka sai ce annabi Ibrahim kaga kaka ne ba wa ilaha aba'ik sai ce ibrahim wa isma'il wa ishaq duk na suka haɗu da shi ta fuskar uba ne ba ta fuskar uwa ba wannan kenan na sababin sabanin su wannan wato shin wai idda wato me kace fi halil khumusu fi ka gyara tukun ka dinga jan gaba gaba wa sababu ikhtilafihim sababin sabanin su wannan mm. na fi halil khumusu tun wai ita wai shi ganima wato za a takaice shi ne Allah a kan wa'ancan nau'ikan da Allah ya faɗa gidajen can da Allah ya faɗa a ba Allah a ba mandansa a ba zaunin ƙurba ya sama masakin an gane ko a ba kuma mayakan can na ko kuma yana iya ƙetarewa ko zai iya ƙetarewa zuwa goninsu. shin batun wa'annan nau'ika a cikin wannan aya wacce ake nufi da ita wato kamar tana wajabta wato wannan ganima ne ga wannan ɓangare kaɗai? ko kuma ana nufin farkawa da su a ja hankali su kenan yanzu ana nufin farkawa ma'ana ko ne ya ɗauki ma'ana irin wa'annan kenan ga yanzu ai ba ambaci al'aramil ba iya marayu to tunda an ce wani mai ta wani masaki to sai za a iya ba uwan marayu ɗalibin ilimi shi ma kama ka za a iya ba shi makina ko ba ka ba na'am an fasdu tambihi bihim ko kuma ana nufin a ja hankali da su ala ghairihim wato dan a nuna duk wanda ya tsige hada jibi da irin wa'annan ko kuma da sifa irin tasu ta bukata kunu sai hakan ya kasance wato sai zama kenan babi ne na khas ana nufin am da shi inda an ce wani hukuncin muta'addiyan ya ta'adda li sai ci to khas ne da bihi al'am an baɗi wa'annan ne don ana nufin gama gari ana nufin mai kan uwa da wabi na'am kamar ra'a wanda yake ganin cewa ai babi ne na wato keɓance abu kuma ana nufin keɓantaccen abu dai to sai ce ai wannan wato ganiwa ba za a ƙetare da ita ba ya zuwa wa'incin wato nau'ika waɗanda aka bara a kansu ba ah. ma'ana ba za a ƙetare wancan ɓangarori da aka bara a kansu ba ah. wancan da aka ambata kaɗai su za a ba hukunci a kansu shine abinda mafi yawancin malamai na malikiya fi kai wanda yake ganin cewa a yana daga cikin babin a keɓance abu amma ana nufin mai kan kwada wabi ko gama magari da shi to sai ya ce ya halatta ga shugaba wato ya kautar da wannan dukiya wato cin ato zuwa ga abin da yake gani gyara ne ga musulmi wato wanda yake ganin cewa ga yadda za a yi ba can ba to shi ya kafa hujjarsa yake ganin cewa shi ka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato na shugaba ne wato bayan rasu manzan Allah sallam to yanzu shugaba ne zai kwashi ya faɗa ka ne saboda abin da aka rawaito daga annabi sallam ya ce idza Allah da Allah ya ciyar da annabi du'matan wani nau'in abinci A lil khalifati ba'a abaka idan Allah ya ciyar da wani annabi wani abinci na halifa ne da yake a bayansa. an gane rawun abun yana nan kenan na'am hadisi ne hasan amma wanda ya kautar da wannan ya kai shi zuwa ga wasu nau'ika waɗanda suka rage ma'ana ba wannan ba shugaba ba ya ce kama a biƙawa zaurin kurba ko a bawa ne kaza an gane ko? wato ko kuma masu cin gani wato wannan kamar ya kamanta su ne wato da nau'in da aka tsare musu dukiyar ma'ana wanda ya ce a'a sai dai a ba ragowar shi yana ganin wannan hukuncin la ta'adda kawai sai dai tsaye akan ire-iren waɗanda aka ambata da. wa amma man amma wanda ya ce alƙarabatu wato dangin annabi sallam kun banu hashim su ne banu hashim wa banu abdul muttalib da banu abdul muttalib fa innahu ihtajja bi hadith jubair bin mut'im ai ya gaba wato hujja ne da hadith jubair bin mut'im qala yace azama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi sallam yayi rabo sama zawil qurba ya raba kaso na ma'abuta kusanci gare shi ma'ana 'yan uwansa kenan ya bayar ga banu hashim da banu abdulmuttalib wato ya ba daga cikin ganima sai ce su banu hashim fa da banu muttalib nau'i ɗaya ne a yi an gane ko ai shi ne ayar da na ja muku ɗazu na abudu ilahaka wa ilaha aba'ik ibrahima wa isma'ilu ishaq إله واحدة ونحن له مسلمون ومن قال وان ده يتي بنو هاشم سنفل بنو هاشم نوعي ني دبان فلأنهم الذين سوني وأن ده زمو لا يهل لهم الصدقة سوني وأن ده لتفت الصدقة واختلف العلماء Ma'ana kamar yadda yake cewa banu hashim an salam da nassun hadisi yana cikin sadaka to amma ai a cikin hadisi ne a mace haba abbas da ya ambace su an gane ko kuma ka kula karaba ce wacce take nasibiya ko nasabiya wannan nasaba din kuma nasaba ce wato abawiya ko ba kama ba bambancin banu abbas da banu muttalib da kuma banu wato banu hashim an gane babu illa iyaka kawai ganin da suke cewa ma'al umur ila bani hashim إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة بني هاشم وضعته واصطفى من, من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفى من بني هاشم to da suke ganin ma'al zuwa gare su ne suke ganin kamar komai su aka tattarewa na'am malamai sun ƙaru juna sani sallallahu alaihi don Dangane da kasan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan ganima wasu ka ce wato wato kasanta shine ɗaya bisa biyar wala khilafa indahum babu sabani a wajen malamai wujubil khumus lahu dangane da wajabtaccewa a ba manzon Allah ɗaya bisa biyar gaba anil ismati yana nan a wajen rabon ko baya nan an gane ko baya nan su kenan gaba anil ai ya bace ga wajen rabon ko kuma ya ji yana nan ko baya nan hayyan mai tani na'am wasu ayari suka ce cikin malamai balil su bisa biyar wasafi min al an gane da abin da yake da kuma abin da yake kyakkyawa a cikin ganima huwa sahamun mashhurun lahu sallallahu alaihi wannan wani kaso ne sananne da ake dauka a bashi ma'ana bayan an bashi ɗaya bisa biyar ɗin sannan kuma ana ware wani a matsayin faiwa a bashi wa huwa shay'un an ce safiya mai tsafta kenan Allah ya aura maka safiya wani abu ne kaga ya kasance yana zabarsa daga cikin ganima farasun Allah ya tsafi min almala'ikati rusulan wa min nan. ai wannan kenan ai in ka auri safiya zaka zo da cikin tsafta na farasun rabura <laughs> ya mai ce kana yastafi min ra'sil ganimati ya kasance yana zabarsa daga cikin uwar ganima ne farasun aw amatu kamar misali a ce doki ko baiwa aw abdu ko bawa warwiya kaga shi ne kaga bayan abin nan sai a ce zaɓa fai uli na warwiya an rawaito an na safiya ta kanar minas safi ba an tayi muku ba ba zai ku taimaka maka ba an na safiya ta kanar minas safi min safa yasfu safuwan wa safuwatan wa shifa'an amma saffa yusaffi tasfiyatan an gane ko a tasfiya shine wanke abu kal kwarai daga ciki na'am wa ajma'u sun hadu ala anna safiya to ita kaji ko hmm. ala anna safiya idan safiya laysa li ahadin min ba'di rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ta wani bane wato wannan zaba abin ake nufi annabi sallam ne kawai zai shi wannan khasul lahu ya daga cikin khasa'is guda 200 da yake da shi kamar da shi imam suyuti ya irga a cikin khasa'is kubra balon biyu malam ai an kuna da shi a kasuwa ku ai ga ki same shi balon biyu ne a khasa'is kubra awan da yake bance yake banta da su sallallahu alaihi wasallam kai imam suyuti ba shi da kiwa malam wallahi ba shirkiwa wallahi da awa ne kwamfuta ba da ba muke faɗa cewa zuciyar mutum ta sararin samaniya ba an ana faɗa mutum ya dinga mamaki ba ko da zuwa ne ke cewa wai malam wani tambayar da nake wani wani littafin da kuke karanta wani baya shiga cikin wani ko a gaban ka ne ko wani baya shiga cikin wani shi wallahi kansa daurewa yake wai na ce zai kwanci ai shi Allah wato wannan shi ke nama kamala ta Allah shi yake yi ba zai duba ne ko bakar ko amur kuma bai dace musulmi mu lalace ba wallahi bai dace ba mu aka ba wa tsari aka ba wa doka shi sa duk mutumin da bai karatu ba ya cuci kansa babu zalimin da irin wanda bai karatu ba ba wanda ya zalunci kansa irin wanda ya kin karatu baka muri damar da Allah ya baka baka muri kokolwarka ba baka muri ni'imar da Allah ya maka ba ba wai ka ce irin cin tsiran mata ba me faraina ba wani ake nufi ba me faraina cin tsiran mata ne a cikin ta karatu kokolwar nan ka kone ta a gode da rike abuwa na addini basiran nan ka kone ta da wannan abubuwan na addini imam shafi'i rahimahullah dari biyu da hudu yanzu yana waka lokaci kafin bai zama malami yana sa'udi ne yana waka sai wani tsoho ya ce amma kayi asara wallahi yanzu allah ya baka irin wannan basira waƙoƙin jahiliya ta ce a masa ai wannan waƙoƙin jahiliya har da ciyafi baiti bilayi ya ce amma allah ban taɓa ganin asarari a duniya irin ka ba ya ce wallahi ban taba ganin asararri a duniya irin ka ba ya ce mene ma za ka faɗa haka ya ce kai da Allah ya baka wannan kwakwalwa banda ka je ka rike hadisan annabi da ayoyin ƙur'ani ka taimaki musulunci kawai mamu shafi ita ya fashe da kuka kawai yana zuwa zai tattara kayansa sai ji tambaya ce da Allah ina zai ta sami ta ka tafi madina kawai malik yana ce kun ji dalilin zaman samani yana dira aka ce ai ma wata sai ce da Allah kuma ni wani gurin dan faki sati ɗaya hada ce watsa wallahi sati ɗaya nan na ta da ya zo imam mali ne masa interview yana cewa to kai daga ina kake kaya ya ce ai ni mutum ne amma da na su ma na ji an ce kun yi littafi na muwaɗa sai ce an fashe na mahaddace ka kaji ce min littafin na ce kwanan ka ce kwana na bakwai sai ma ya masa tambayoyi sai ji ta garo a zaune a zuciyarsa sai ce ni shi tsoho shekara arba'in ya yana yi ta kuma ka haɗe ta sati ɗaya to ba ka samu ladan da na samu ba mamu shafi'i mai shafi shafi diya shafi littafin wallahi sai da ya kai in yana karatu sai da ya rufe bangaren shari'a, duk abin da ya kalla ya shi. wata irin kukulu wata tashin hankali na ce wancan tsohon makashin ta mala'ika ya ce kai kaya asara irin ka a ce Allah ya baka irin wannan basira amma wai ka zo kana rike waƙoƙin jahiliya me da asima waƙoƙin banza waƙoƙin wasu shirye ka je ka rike ƙur'ani da hadisi kaga bayan ya kwashe ilimin makka madina sai tashi tafi iraki wajen abu hanifa kuma shi ma yaje haɗu ɗaya gaba ɗaya sai kuma ya sake da wajen sulais bin sa'adu misra ne ma ya ƙara haɗi ɗayawa wato fiya bi misra Allahu akbar ma imam shafi'i kenan hmm. ci gaba sun haɗu ka tsokan tafiya ita safiya ma'ana zaɓa ɗin ka zaɓa da kanka ka ce wannan naka ne ba na kowa bane sai na annabi eh, amma magana kuma wancan alkhums ko annafs wanda imam malik ya tabbatar da shi muwatta za ka iya ware wannan ka ce wannan iyana ba wai ka zaɓe mafi kyan ba wannan a ware shi gefe idan an ware shi gefe an gama abin da aka yi kuma za ka iya cewa ma bayan an raba gani maka ce kai kowa ya za kaza kaza sai ka samu wani mutum ka ƙara girma mashi ƙasa masa eh, illa aba saurin in ba abu sauri ba inna qala shi ya ce ya jiri majra sahmin nabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan zaben za fa a yi shi idan an zo a rawari wannan na abu na ne sai kuma a dauki mafi kyau a ciki sai a ƙara shi a kasar annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yanzu ne sai zuwa zan aka ware na annabin suwa za a ba sai a ba da shi sadaka na annabin iya inda sharifai na gaskiya sai a ɗauka a ba su wanda yawan ji

ai mun tafi ne sai maka ga cewa a hanya sai maka karkace muka je mu je mu dan yaki in suka fara ce ta ajiye na ku tafi a gane ko ah. saboda menene kada a samu fita kafa shi kuma shugaba ba zai ce zai yaki na san zuciya ba hmm. wannan kira wato kun ga wannan shi kenan ba addinin da ya bada ba ya bada authority da tsari irin musulunci kana tare da ɗalibi sai ya zame kafa fuf ije wani abu sai kuma yin kwaɓa zai same ka wanda in ka'ida ne ka baka cewa akarar kalla malam ba zai ce kai karatu ba malam ba zai ce abin nan ba da Allah zai ji ni kaza an neme ni in kaza sai ci to kai kaza a da matsala ka kaci ko kana nufin malam zai toye ka malam ba zai toye ka ba duk malami na gaskiya ya fi son ɗalibin sai ga yana karatu saboda dalili shine ya nuna ginin sa mai kyau ne kuma yana nuna cewa Allah ya karba aikinsa to amma wasu sai ce ai kowane ma zai ce kai kakka gaya malam fa har ka gaya mai in ba ka wallahi ce wai kadi ne ya ga Allah ya maka kirji da ka zo <laughs> ka zo ka fara karatu sai kuka ji wani ya cewa ai ba ai malam sai ji ai kai kamar ma kama fi malam din wallahi kamar ka fi malam din ma domin ba ne ke jan hadisi nan da yi na akwai rigima ba amma na duka kai zubo shi kake ci Allah ko wasu kuwa da ya ya tafiya bacci duk ba galibi haka ake yi ba sai a zuwa ce ai kai ma ya kamata a dinga saka ci a dinga kai mutane ba su kirki wa shi da sai ga yaro yana cikin karatun sa wallahi sai ga ya daina zuwa karatu kuma ya fara ba zai dore yana yi ba kuma ranar da zai wayo ga ina wa'ancan mutanen ko dai ba zai gani wasu gudu wani suna ina ne ai ba ku kuma dawo wajen malam din ya masa wahala nan kiyaye ci gaba ka san haka Aka ibn abi rabah wannan باشن السويا بعطاء طيب ابن أبي رحمة ورباء واصل ابن عطاني جسم وش إيه، نعم. واصل ابن عطاء غالبا أحس المصريين دليل أربعين دبيريس حسن البصري دليل قومة كيف حسن البصري هتشين كراتو sai aka tambaya sai wasu ya kan kalla ni zan bashi to sai mutane su ce eh kuma na ya cancanta a bashi dama ya da amsa sai ce mutum ne laifi ya tsaye kabira mai matsayinsa sai wasu da ce wafi manzila bai ne manzila ce ne ta zai mutum tujibu kabal an ajiyar ba ho ka ba shi amsa kafin ba shi ta ce ya kan kalla ya cancanta ya yi allah ya ba shi kirji shi ma ta ce to an la'ani a shi la'anta ce ta ce ta shika bani wallahi sai da suka zama wadda musulunci matsala har yanzu aka ambace su bari mimbari sai an tsine masu albarka duk wannan in sharaf na kaucewa a kila duk da gwamnati shi sa tawaye bai taɓa da alkhairi ba tawaye bai taba zuwa da alheri ba da mutunci ma a ɗabi'ar Allah zai iya wa ɗalibi bai wadda bai yi wa malaminsa ba amma fa har yanzu wannan daraja tana nan fa har yanzu wannan yanzu wani ansari ne ce ya fi muhajir wani ansari ne ce ya fi muhajir ai ba zai yi ba ai yanzu cikin mu ya isa ya ce ya fi malam abokan gumi ƙarya kake yi wallahi ba wanda ya fi guma a cikinmu magana kana ruwan hadisi daban ko kana jin sanadi daban magana wa ya fara kafawa shi yasa muka sa wa ƴaƴanmu guma guma kullum mu ji an gidan an ce gumi sai ce kwarai ato shine manufar an ji a gidan nan sun ce za a ce abokan ce a ku ce mun gumin nan na mutun ce gumi in ta zufa ma Eh, ai shi ne shi ne alkhairi ai amma ga dinga cewa ko ka ce kai kafin malam jafar duk ba gaskiya ba saboda ai malam waye haku su sun sun musa san da wanda ba wanda yace musa su suka ce dole a yi san da wanda yace ba wanda yace ce ba wanda yace ma ya bayyana kai ka fito ka ce ma kai izala kake wallahi baka isa ba sun haƙura da komai nasu sun haƙura da komai sai kawai rana guda haka kawai kan yanzu kana shan shayi kana cewa mu izala muke ka ce wai kafo in ci ai ba zai yi ba yi ba zai yi ba wani shi ne alja'ifatu lissabiq haka suke cewa kyauta ta wanda ya riga ya ci inda ka yi riga ya kai kake da kyauta kai kake da daraja na ci gaba Eh, eh. kaga lokacin ɗaya da laifin sa'ad kenan eh kuma lokaci na kai kaga sufiyan sauri shi 61 161 ibn uyina kuma da 97 97 eh. wannan ibn lahiya shi za ka haɗa shi eh. na sun yi saɓani dangane da mutanen da suka fita yaƙi ba tare da izinin shugaba ba to wane ne ya waje ba a ba shi kasanta a cikin ganima a cikin wa'annan yaushe ne kuma yake waje ba kuma nawa za a ba shi kuma mai halatta a ɗauka a bashi mai halatta bai a ɗauka a bashi daga cin ganima ba kafin a yi rabon lokacin malamai cewa ragowar kaso hudu na ganima bayan an ba fa manzan Allah nasu da alu ne ga waɗanda suka samu ganimar ta ne sun fita da izinin shugaba ko ba tare da izinin shugaba ba saboda gamewar faɗin Allah mai sarki ku sani cewa duk abin da kuka samu na ganima to amma wannan matsalar dole zai zama da rigima shugaba ke za a iya samun wasu mutane in dai sun zama mu'ahilin wato waɗanda suka cancanta ne an gane ko wanda dama shugaba yana iya aika su abinda za a kawo wannan kina kamar yadda sai jina Ali bin Abi Talib suka kamo Sumam ibn Usal dama can mayakan annabi ne amma wasu mutane akwai su hada wani gal za su dinga yin yaki shari'a ba ce didon na sai da izinin shugaba sai da izinin shugaba gudun idan aka ba mutane ba sanin abu ba shugabanci wallahi da matsala kuma inda za ku dinga tafiya da shugabanci Allah zai taimaki ku ka'ida ce ma kulliya hadisin tirmidhi da sanadi hasan yana gidan hadisai mashhurai yadullahi ma'al jama'a wa shaytanu ma'al wahid wa huwa min al-ithnayn ab'ad hannun Allah ya tare da jama'a in duk kun haɗu Allah zai taimake ku hadisi tirmidhi inma ya'kulu adh-dhi'bu min al-ghanam al-qasiya ku qasiya kure yana ci ne daga cikin dabbobi wacce ta ware idan kure yana so ya ci dabba baya iya zuwa ya ɗauko ta a cikin jama'a duk bala'in kura wallahi ba ta iyawa saboda ido yana da wani abu da Allah ya dasa masa sai dai ta yi ta iwu wata ta yi can sai ta bita dalle ta amma dai wu ɗin nan suka tsaya suka kame jikin su ba ta tsawa to ai akwai yiwuwa za su iya kashe ta ita kanta domin in ka hada an gani al'usrul wahid la ya galibu yusrain hadisin al an-nisaburi an gane ko a cikin mustadrak da yake cewa inna ma'al usri yusran wa inna ma'al usri aka fada usr daya al-usr al-wahid la ko da kana ganin ta akuya ce ba jarima ba to akwai yiwuwar ai tana da hakuri an gane ko tana idan suka taru akwai wa za su iya kashi ta wannan kenan isa ko da shi kakka da ka duba wata hadisi na abdullahi dan umar na usman na affan Allah ya musu da cikin sai bukari da musulmi wa farikul dini sai ce mai al jama'a da wanda ya ba addininsa daga cikin siffarsa za ga ya rabu da jama'an musulmi ma'ana ya bar jama'a kada wannan da ka ce ka bar jama'a musulmi tamkar ka kafirta ne ka ce kai baka tare da gungun sahabban alaihi sallam fa in amanu bi muslima amantum bihi fa qad so ko da yaushe haɗin kai da abin da zai bayu ko masala aka ce za'i da kai ka kallin maslaha inda za ta bayu zuwa ga ta jawo haɗin kai ta jawo ku dunkule to shi aka fi ko da in ka kalli cewa abu zai jawo sabbin arrabu kowa ya kama gabansa to wannan tafiya ta shaɗanci tsakani da Allah tafiya ta shaɗanci annan duk inda za a yi lallai a tafi a dunkule ku tafi a dunkule wannan dunkulewar ta kuna tare da Allah a kome kuna tare da Allah da kaware wallahi shaɗan ne man shazza anil jama'a shazzafin fin nar hadith ibn majah da tirmidhi da sanadi Hassan da kaba cikin jama'a

ko mutum ɗaya ba tare da izinin shugaba ba duk abin da ya samu an gane ko wa kullu ma saƙa da abin da ya samu nafil ne shi kuma an nafilu tamkar gani wanda aka samu ne ce ba a yaƙi ba shugaba zai rike ta sai da ya ta kuma ya kamata ya masa wannan horon domin ƙa'ida ta usulu ce man ta'ajjala shai'a. qabla awanihi uqiba bi shirmanihi duk wanda ya gaggauto yin wani abu kafin lokacinsa sa yi masa hukuba da hana shi wannan abu man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi shirmanihi wanda da ya gaggautar yin abu ya gaggawa yin abu kafin lokacinsa sa yi masa hukuba da haramta shi wannan abu an gane ko wanda ya je wofi ya dauke kayan mutane sai a kwace kuma a yanke hannunsa ba za a ce a ban mai ici ba kai isa ki a'a a hana shi wani abu ƙa'ida ce ha wasu suka ce wasu suka ce a ai gaba ɗin nasa ne shi zai kame kan kama da wani akwai matsala gobe mutum zai ɗauko kayan mutane ce jihadi na jinai don yi azurta kansa faɗin sabon gari arthur faɗin sabon gari tare yana da matsala ba ka buɗe wannan ƙofar ba domin ita wannan ƙofa abin da ya saba za mu buɗe ta ba ƙofa ce ta shizuzi ƙofa ce ta fitilci ƙofa ce za ta zama bayu zuwa ga tunu yawwa su ɗaukacin malamai sun yi riko da zahirin aya ne su in nan أنهم اعتمدوا waqi su sun kalli yanayin abin da ya faru ne cikin abin da aka yi din a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan yana kasancewa cewa dukkan dukkanin rundunu tana fita ne daga izinin manzon Allah wasallam kaji ko kuma yace wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in tace me lam ya zahabu sai ce ne hatta ya sta azumi idan sun ta zama tare da annabi sallam ba ta tafiya sai sun nemi izinin sa ya ce fa'iza fa'iza sta azanu ka liba abu sha'anihim fa zan liman shi ta minu ka ka'ida kenan haka za ka je ka fita ka ce muka zai ka yi jihadi a yi ma da jihadi na jinai <laughs> ba kafin ka tafi ka nemi izini na? to wato wato gaskiya shari'a tana da tsari malam na kamar su suna ganin cewa kware kuwa izinin liman sharaɗi ne cikin hakan mai ka yi da sharaɗi mai a sharaɗu ma yujibu وجوده الوجوب wala يجب عدمه العدم هنا في suke faɗa الشرق a sharɗi kenan abinda samuwa sai ke samu da samuwa amma kuma rashin ba lallai ya rasar da abu ba an gane? ci gaba kamar misali kawo jubi sala da dukkanin wakati an gane? ku duba kawo jubi sala da dukkanin wakati kamar shi cin sallah da shigowar mai lokaci da shigowar mai lokaci kaga yanzu misali kenan a shartu dukkanin wakati shartun fi sala ko ba ka ba shartun fi sala amma rashin su kuma balle rasu da sallar ba a gane wala ji wujuduhu ko adamuhu adam rashin su balle sai rasu da abu ba domin ai ana iya zuwa a haɗe salloli wajen lokacin da bai shiga ba haka inda zarura to anan sai a kauce daga wannan ka'ida sai a tafi ɗaya ka'idar A durar tuqaddaru بقدرها الضرورة تبيح بعض المحظورات أغانيكو وانا كده نعم وهو ضعيف الوجوب الوجوب بعض أما تبشي ولا يجب وجوده ولا يجب عدمه لعدم ايه قريدة قسكي نعم ya ce wa huwa da'ifun me kace faka annahum ra'aw anna idra al-imama shartun fi zalika suna ganin sharadi ne cikin haka wa huwa da'ifun wannan ihtijaj yana da rauni wa amma man lahu minar min al-ganimati domin ai ko da a zamanin annabi sallallahu alaihi an samu wasu yan yankuna kaɗan. an gane ko waɗanda suka faru ba izinin annabi sallallahu amma kuma daga baya a jazaha amma an kalli wani mai jawo dama cin mu'ahilun ne duni a akan wannan aikin ya yi shela a cikin sabon annabi a cikin sabon da ce su mama inda aka su mama a kama mun shi kawo ne ya sake amma bai ce zai ko bakar ba kuma an ɗauki time an ɗauki lokaci ali na bi tsari da su da kuke suke tabi sun tafi nasu abu ko sai suka su mama yana hawa ya nufaci makka azalumin sarki ne sai kuwa suka ce juna ta kuma kudin umarnin alibi ya kama mutum mutumin nan koya kai mu kuma kai shi hadisa abai zakunan allah ke nan. ka duba sarakuna fa irin na wannan lokaci a zalimai ba sa ji ba sa gani allah ya kawai suka ce kaifin ka ce mai sabon nan sun tarbi kuma ba yaki suka tabuwa sun kwakwaci makamai sun tarwatsa gurin nan wallahi sai gaji sun kawo shi aka kai sabon nan ba kana ganin billahi lazi da za a ce wa'annan su dawo na rantse maka da Allah wannan nukilin sai ta mutu ai su kasu nukilin ne yayi a cikin hurubu salibiya Umar dan Khattab da je zai kwaci mukullin mukullin baitul maqdis a konin kirista ya ce ai malam kana shigowa gurin nan an ta mazkurin fitowa da siffaka da irin dokinka da komai haka da gani ba ka ji ba ka gani haka aka bashi fashi salin alin aka bashi mukullin nan ato haka fa aka kai tsaye fa aka bashi mukullin wallahi malam duk da kace gani wani to ai ko kula bire ya kama da mutum ya Allah kalla bire ya kama da mutum abinda zai tabbatar muku da cewa haka shin wannan makaman da ake ta tare da dan waye fa dan kufa ake tare da sa wallahi har yanzu ba su gama gamsuwa ba duk fadan ku ake wannan tare da kuma kullum sun fi ku tsoro la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhaffana aw jami'an da suke da ku ko suke kana yawan karatu abin karanta abin wallahi tsoron ka suke ji gani suke kome iya faruwa ku yi taron idi hankalin sai tashi ku na juma'a hankalin ku sai tashi ku na na arfa hankalin sai tashi ku je waye shi ne kullum hankalin sa a ne kuma Allah ne Allah ne cewa gaba amma mallahu samu min al-ganima amma wanda yake da ganima a cikin ganima eh, yake da kaso a cikin ganima sun haɗu ka cokan akan cewa ɗaya kuna ji idan an bar waccan maganar ta waɗanda suka fita bigar izin imam wato za a ba da kasan ganima ne ga al al'ashrar maza masu yanci ba bayi ba waɗanda suka kai munzali na'am shekarar sha shida zuwa sama hadisan abdullahi muhammad cikin sai bukari na'am sun yi saɓani fi abdadim akan wato kishiyoyin wa'annan ina nufin akan mataye da ba su wala abidi da bayi hmm. da wanda bai kai zali ba daga cikin mazaje daga cikin wanda ya zo dab da balaga wasu suka ce ba abinda za a ba bayi ba abinda za a ba mataye ba su da wani kaso a cikin ganima sai dai a ɗan ba su wani kaso ubaku irbaki kuma ta ji Musulmi? ki yi kyauta sai dai a musu kyauta an gane? shi ne ra'ayi imam malik shi sa mutum ya biya mata kama ka kai ya baka a kano kaga ina ai ba jiji bane a taimaka wa mata eh kwarai da gaske mata ai bisa ga ɗabi'a nemo ake a ba su ba mu ce ka a taimaka wa mata ba amma wannan kafin fikira ce hujiya ta talifin a taimaki sai ba ce zai ce wane na'am matakka na biya mata maka za mu tafi lokaci don ta je ta soke wajibi <laughs> idan an ce a raba wa mata jarin dubu ɗari biyu ba za ka taɓa jin ana program akan mazajen aure ba har yanzu ka kula ba fa a magana program na masu aure mata ne ce keke tsinki kowaye ko ba a magana ku ba wani wanda kai ba a magana kai na mazan aure ko musamari a ce mazan aure a wani program saboda ku sai dai mutum ya tashi maka shekenci ya biya wa matakka maka eh koya koya mata kiwon kaji wadda suka ce ai ba za a ba su komai ba ko ba su da kaso irin na masu ganima yana sun zafafa to ai ga su umu sulaim suna bi suna bin annabi sallam yudawina al-marda an gani suna ba wa marasa lafiya magani sai a ce su je a zo a kaso ba su kuma shari'a tana da wani abu duk inda shari'a ta ce a zo a yi wani rabo sai ya ga ta sa 'yan kallo ko waɗanda suke zuwa abin a ɗan ba su wani abu an gane ko? na wasu ka ce a sa da kaso daya daga cin ganima shi ne wa ɗauke kaso daya na mutum daya araba musu shi ne magana a hauza'i na'am haka zalika sun yi saɓani dangane da yaro murahir wanda yake ya kai munzali ba 'yan wasu watanni wannan kira wato wadda daga cikinsa akwai wanda ya ce shi ma za a tun 'yan kwanaki kaɗan da suka rage za a ba shi shi ne mazhabin imam shafi'i daga cikinsu wanda ya shar'anta cikin ba wanda yan yaro ya zama cewa yana da ikon yin yakin ne ba imam malik wani cikinsa akwai wanda ya ce kawai zai a cuta za a yi mai kawai an samu tsaya to an ɗan yi karatu ne ko